sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba sha uku ga watan Afrilu wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanan labarai. To Hanifa ana ci gaba da farautar mutumin nan da ya yi harbe-harbe cikin wani jirgin ƙasa na birnin New York a daidai lokacin da jama'a ke harmar zuwa wuraren aiki jiya talata. Ta yiwu kwanan nan Amurka ta yi shelar karin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga ƙasar Ukraine. sannan masu ma'amala da kamfanin fayafayen fim na netflix a rasha sun shigar da ƙara ta haɗin gwiwa ta kalubalantar babban kamfanin fayafayen saboda ficewa da ya yi daga rasha tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa dan majalisa mai wakiltar mazabar bali da gasol a majalisar tarayyar najeriya daga jihar taraba ya bukaci da a kai wa yankin ɗaukin gaggawa saboda yadda 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka ana nan ana shiga ana ta kakashe mutane ana ta garkuwa da mutane ana neman fansa A Najeriya har ila yau 'yan siyasa na ci gaba da bayyana matsayinsu na shiga takarar neman makamai daban-daban a babban zaben kasar da ke tafe a shekara ta 2023. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan bindiga sun kai hari a wata tashar tsaro da ke iyakar kasar da Burkina Faso inda suka kashe wasu jami'ai. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. ana ci gaba da farautar mutumin nan da ya yi harbe-harbe cikin wani jirgin kasa na birnin new york a daidai lokacin da jama'a ke harmar zuwa wuraren aiki jiya talata wanda ya jikata mutane kusan ashirin 'yan sanda sun ce suna son yin magana da wani ɗan shekaru sittin da biyu mai suna frank james wanda ke da adireso shi a jihar wisconsin da kuma philadelphia jihar pennsylvania sun yi imanin cewa ya yi hayar wata motar ɗaukar kaya ne daga wani wuri mai tazarar kilomita takwas daga tashar jirgin ƙasa ɗin da ake kan bincike game da harbe-harben. Shugaban sashen bincike na 'yan sandan birnin New York James Essex ya gaya ma manema labarai da daren jiya talata cewa an samu makullin motar a tashar jirgin kasa ɗin da ke Brooklyn inda aka yi harbe-harben. Essex ya ce James ya yi hayar motar ce a Philadelphia. an yi tayin ladar dala dubu hamsin ga duk wanda ya bayar da ingantattun bayanai game da shi harin wanda aka kai a tashar da ke wajejen layin 36 street a unguwar sunset park mai mutane iri-iri ma'aikata a unguwar brooklyn ya yi sanadin jin raunuka ga mutane 23 waɗanda goma daga cikinsu sanadiyar harbin ne kai tsaye 'yan sanda sun ce biyar daga cikinsu na cikin mawuyacin hali ta yiwu kwanan nan amurka ta yi shelar karin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga kasar ukraine yayin da shugaban ukraine din vladimir zelensky ke ta roƙon karin tallafi don yakar sojojin rasha wani babban hadimi a majalisar dokokin tarayyar amurka ya gaya ma kafan labarai ta reuters cewa yayin da har yanzu ake kan tattaunawa kan tallafin da za a bayar a ƙarshe ta yiwu tallafin ya hada da bindigogin atalare ciki har da samfurin howitzers wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron amurka ya ce sojojin ukraine sun anshi abin da ya kira dimbin jirage marasa matuka samfurin blade masu ɗaukar albarusan tarwatsa tankokin yaƙi waɗanda aka musu alkawari daga cikin jerin tallafin kayan tsaro na dala miliyan 300 gabanin wannan ana kyautata zaton sauran jirage marasa matukan za su isa ukraine cikin sati mai zuwa da kuma ƙarin makamai masu linzami na ruguza tankokin yaƙi an jima kaɗan ibrahim zai sake dawa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu najeriya Dan majalisa mai wakiltar Bali daga Sol a Majalisar Tarayyar Najeriya ya buƙaci majalisar da ta ba da umarnin gaggawa na aika jami'an tsaro a Bali daga Sol da ke jihar Taraba inda 'yan ta'adda suka kashe mutane da dama tare da raba wasu dubbai da muhallansu a wasu hare-hare da suka kai a baya. Wakilinmu um, Lado Salisu Garba daga Jalingo na da ci gaban rahoton. Jim kaɗan bayan kammala mika ƙudiri gaban majalisar Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak ya koyi wa shashin Hausa na muryar Amurka ƙarin bayani kan cewar. A madadin al'umma da nake wakilta a mazabar Bali gaso bisa ga yadda aken hawa musu yanzu ana nan ana shiga ana ta kakkashe mutane ana ta garkuwa da mutane ana neman famsa sannan ana rushe musu gidajensu a wasu bangaren din ana lalata da iyalansu. So wannan abun ya ci tura duk da cewa a baya mun samu jami'an tsaro sun kai ɗauki a wasu wurare wuraren abun kuma yanzu ya sake barkewa a yankuna wuraren su baba juli wuraren su garwa a malam baba sheka tukaral badija wuro jan sendirde wannan shi ya bani damar da in shigo da wannan bukata a majalisa saboda a kawo dauki na gaggawa comrade musa askira shi kuwa cewa yayi a nasa nazari da lissafi ba ma haka memba mai wakilta bali da gasol ya kamata ya yi ba kamata ya memba ya nemi ganin shugaban kasa akan wannan matsalar ba gaban majalisa ya kamata ya mika wannan kuduri ba yan majalisa idan suka zauna yau za ce sai bayan sati biyu ko kuwa sai bayan wata daya. yaya wayannan al'umma za a yi da su shi wannan kungiyar da take tallafa wa mutane wato nema mm. ya za ta yi da wannan jama'a duk yana cikin neman wannan kudiri na ya ce nema ma ana bukatar su shigo cikin wannan hali na gaggawa kawai darit zai nemi kokarin ya ga shugaban kasa kawai a turo jami'an tsaro a wannan yanki to ko ta yaya ma masana suke ganin wannan al'amari duba da cewar al'amarin matsalar rashin tsaron ya jima yana cinwa al'umman arewacin Najeriya wa. kwarya? Dr. Madi Abba malami ne a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola. Shi kuwa cewa yayi. Za mu samu zaman lafiya amma muna zanne mutanen nan suna cikin daji dajinsu ya zama kamar gidajen suna yi duk abin da suka ga dama da janareto da gidaje da matansu da duk abin da kake eh, tunani kake da shi a gidanka suna da shi a cikin dajin nan ina za ka sani za su bar wannan aiki dole ne gwamnati ta far musu kamar da na ga ta yi amfani da karfi a kashe duk wanda aka samu a daji ne wannan matsalar rashin tsaron da ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraba tuwa a kwarya. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. hada-hadar cinikayyar china da rasha ta karu da kashi goma sha biyu cikin ɗari a watan maris daga yadda take a bara inda ta fara raguwa daga watan fabrairu amma duk da haka ta fi sauran hada-hadar saye da sayarwa da china ke yi da sauran ƙasashe yayin da china ke aiwatar da takunkuman da ƙasashen yamma suka kakaba ma rashar sanadiyar mamayar ukraine da ta yi yawan sayo kaya daga rasha da kuma sayar da kaya ma rashar ya karu da kashi 12.76 cikin ɗari a watan maris zuwa dala biliyan 11.67 bisa ga alkaluman hukumar kwastam ta kasar china a yau dinnan laraba wanda ya yi ta raguwa daga karuwar da ya yi na kashi 25.7 cikin ɗari a watan fabrairu lokacin da rasha ta kaddamar da mamayar ukraine Duk da haka dai karuwar hada-hadar a watan Maris ta yi sauri fiye ma da karin bakwai da digo saba'in da biyar cikin ɗari na hada-hadar ƙasar China da sauran ƙasashen duniya. Wanda ya kai dala biliyan ɗari biyar da hudu da digo saba'in da tara A wancan watan. rahotanni na nuna cewa manzan amurka na musamman a kuryar afirka zai ajiye aiki yayin da yankin ke ci gaba da durmuya cikin damarwar siyasa da matsalolin jin kai david satterfield zai yi murabus watanni uku kawai bayan naɗa shi a cewar wasu tsoffin ma'aikata da ma wasu na yanzu da ba a bayyana sunayensu ba waɗanda suka yi magana da mujallar horin policy satterfield ya maye gurbin da jami'in diplomasiyyar amurka jeffrey feltman wanda ya yi aiki a matsayin manzon musamman a ƙuryar afirka ɗin na tsawon ƙasar shekara guda mujallar ta ce mataimakin manzon musamman Peyton nov zai maye gurbinsa na wucin gadi. Mujallar ta ce mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ki tabbatar da labarin shirin ajiye aiki na Satafil da kuma dalilansa na barin aikin. A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga zan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. 'Yan siyasa da ke rike da mukamai a Najeriya na ci gaba da bayyana matsayarsu ta shiga neman mukami a zaben shekarar 2023 da ke tafe. Wani abu da ke ɗaukar hankalin jama'a shine yadda masu rike da madafun iko a fagen siyasar ƙasar ke ƙara azama wajen ganin an ci gaba da damawa da su a gwamnatin da za a kafa a baɗin. Daga Mina babban birnin jihar Neja ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. A nan jihar Neja dai akwai alamun za a yi karan batta a tsakanin gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da kuma ɗan majalisar dattawan Najeriya daga yankin arewacin jihar Niger wato sanata Aliyu Sabi Abdullahi domin kuwa a yanzu haka kowane daga cikinsu ya nuna buƙatar shi na cewa lallai wannan kujera yake buƙata a zaben na baɗi ga abin da sanata sabi abdullahi ke cewa a wata zantawa da manema labarai insha allahu bisa buƙatar al'ummar da nake wakilci ina cikin takara kuma a jam'iyyar ta apc a jam'iyyar mu ta apc raɗe raɗin uh, gwamnan jihar neja zai fito takara wurin da kake menene tunaninka akai kana da wani magana ko fargaba akai ni ba zan ce komai akan wannan ba saboda ba wanda ya tuntube ni akan haka lokaci ya yi ni da abin da na sani shine na shirya ina jiran a ce mu mu je mu sai fom kuma Allah da zan sai fom. Shi ma dai gwamna Abubakar Sani Bello ya shaida wa magoya bayansa cewa yana buƙatar zama sanatan bayan ya kammala aikin gwamna a jihar Niger. Alhaji Aminu Yusuf shine ma sakataren kwamitin yakin neman zaben gwamna Abubakar Sani Bello a matsayin sanatan. Eh wannan tabbas haka take kamar yadda ka ji na gaya maka a tafiyan ma ni ne sakataren tafiyan takarar shi sanata na gona. To yanzu eh. ya za ku yi da shi eh, sanata Aliyu Sabi Abdullahi wanda ke kai yanzu ah, bayanai sun nuna shi ma zai zarce akwai wani sulhu da za ku yi tsakanin ku koko dai kawai za a kara ne wanda aka kada shi kenan. A'a ba ba haka ake ba kamar ka san yadda ka san APC tana yin consensus a matsayin zabanta. To an riga an nada kwamiti wanda yake za a same shi. kini dai magoya baya suka fara bayyana ra'ayin ra'ayinsu akan wannan al'amari sunana abubakar baban fadila a dalilin da ya sa muke nema da girma gwamnan jihar Niger da tsaya ta takarar sanata a zaɓe mai zuwa na 2023 shine akwai ayyuka na alkhairi da ya kawo muna a nan yankin mu na zonsi lokacin da yake a kan gona. suna na abdulmini tarihi da wato daga cikin dalilan da nake son shi distribution ta dr aliyu sabi abdullahi ya kara komawa karo na uku shine saboda kyakkyawan wakilci da yake muna a majalisa ba taɓa samun wakili da yake ya wakilce mu a Niger ta Arewa ba irin distinguished senator Dr. Aliyu Sabi Abdullahi ba. A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuwa, 'yan bindiga sun kai hari a tashar binciken 'yan sanda ta ƙauyen Petakoli da ke gundumar Tera ta jihar Tilaberi. iyaka da burkina faso a yammacin jiya talata inda suka hallaka ma'aikata tare da kona wasu motoci kafin su arce da manyan makamai ga ƙarin bayani a wannan rahoto da sule mummuni barma ya aiko mana daga birnin yamai da yake kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da abubuwan da suka wakana a yayin wannan hari majiyoyi sun tabbatar da rasuwar 'yan sanda hudu wasu hudu sun yi batan dabo sannan sha shida sun ji rauni da dama daga cikinsu na cikin mawuyacin hali haka kuma 'yan bindigar sun yi awon gaba da motoci uku masu dauke da manyan bindigogin yaƙi naɗar muryoyin mazauna wannan yanki ya faskara saboda fargabar abin da ka iya biyo baya to amma a nan ya mai wani ɗan rashin kare hakkin jama'a na ƙungiyar sovole nishiyar salisu amadu ya bayyana takaicinsa game da faruwar wannan al'amari a wannan lokaci na tausayawa juna. 'yan ta'adda su gane da wani abu guda a zo a hallaka mutane a tahi a yana sa noke bai ya kawo ci gaba a gare su bai kawo ci gaba a ƙasa to in ba batan basira ba da batan kai wanda zaka zo ka hallaka dan uwanka haka nan kuma bare wannan wata mai alhurma wanda ya zamanto duk kowa yake neman gafara ga hallaka a duniya ga hallaka a lahira dama dai tun a washe garin daukar matakin sassauta dokar hana zirga-zirgar babura a da'irar tilaberi a makon jiya sakataren kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro ibrahim musa ya ja hankula akan abubuwan da ka iya biyo bayan wannan yunkuri a bisa la'akari da manufofin 'yan ta'adda ba ruwansu da wannan wata azumi ne ba ruwansu da wannan watan lada ne mutum bai ma komi ba bai san hawa bai san sauka ba kawai ka zo ka hidda mishi rayuwa ana samun ci gaba cikin wannan yakin da aka yi dangance da 'yan ta'adda amma ya kamata kowane lokaci a mai da niyya a sa ido sosai ga duk wani kai da kawo na wasu mutane wani bayar da su ba ko da za su yunkurawa ya zama da mu ma mutanen namu suna shirye martani kawai za su mai dawa a tsakiyar watan maris din da ya gabata ma wasu fasinjoji kusan 20 na motar kamfanin stm da suka fito daga wagadugu zuwa birnin yamai sun haɗu da ajalinsu a wani wurin da ke gab da tashar bincike ta petel kole bayan da suka fada tarkon 'yan bindiga lamarin da ya ritsa da wasu 'yan sanda biyu sannan suka cinna wa motar wuta haɗe da wata tirelar da kwankaya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida Suleiman yanzu kuma ga shirinmu na gaba Nasiru gare ka. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba bukatar tallafawa ne a azumin watan Ramadan musamman ma ga talakawa a arewa don tsadar rayuwa. Sheikh Abdullahi Balalau ya shaida shugaban Muhammadu Buhari wannan sako. Daidai lokacin da shugaban ya zo buɗe masallacin Jibius na Umar bin Khattab a Abuja. Abinda na muka gaya wa shugaba shugaban Muhammadu Buhari 'yan Najeriya suna kaunarsa, 'yan Najeriya suka zaɓe shi, 'yan Najeriya suna mashi addu'a, suna mashi fatan ya gama lafiya. watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana'a suke shan wahala sauran al'umma suna shan wahala kuma farashin abubuwa na tashi to gwamnati daga cewa waɗannan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gauran zabe ba a bude kofofi na taskar rumbun abinci da abin da duk za a iya yi a fito da shi kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin ramadan an samu sauki duk wanda ya sauki ya sauƙaƙa al'umma allah zai sauƙaƙa mishi yadda muka ce shugaba ya yi ƙoƙari wurin tsaro amma ya ƙara muna ƙara addu'a Allah ya ƙara ƙarfafa shi a ƙara ɗaukan mataki a kan tsaro a wannan ƙasa sannan za a shiga ramadan al'umma suna cikin wani hali farashin abubuwa na yawan tashi ana samun wahalan kuɗaɗe wurin farashi gwamnati ta bude asusun rumbunta ta yadda za a samu abinci cikin sauki ta yadda za ta yi addu'a za a ci gaba da addu'a ga ainihin wato wannan shugabanci muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka kuma ya jagora watan ramadan wata ne da ake so a taimakawa bayan Allah akwai marayu akwai gwagware akwai masu rauni waɗanda suke bukatan tallafi da taimako muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu karfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimaka wa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na Ramadan domin a samu sauƙin rayuwa a samu sauƙin al'amura. Allah ya sa albarka. Da alamu dai shugaban ya ji wannan kira. Duk da dai ba jawabi ya yi ba a lokacin buɗe masallacin. Sunana Muhammad Awal Isa Jere. deputy imam ne na masallacin izala da nan take nan jere central mosque gaskiya shugaba ya isar da hudu ba gamsashiya allah ya saka mashi da alkhairi kuma sakon da ya isar ya isar a wurin da ya dace abinda muke so ga mai girma shugaban kasa shine ya dubi wannan sako da shugaba ya gabatar game da kwamitin marayu da kuma abin da ya shafi da abinci a sassautawa al'umma musamman gashi nan a yankin arewacin najeriya musamman wannan lokaci na cikin azumin ramadana wannan yana daga cikin abin da shugaba ya jawo hankali kuma ya isar da sako a wurin da ya dace a isar da sako kuma muna mu shugaba fatan alkhairi da shi da wannan tafiya da ake nashi allah ya saka da alkhairi a arewacin najeriya kake malam awal ya yanayin rayuwar marayu da miskinai da sauran talakawa a zahiri wannan mutane na cikin wani yanayi na bukatuwa akwai yawan marayu akwai kuma yawan talakawar suna nan da dama waɗanda mabukata mu ce to gaskiya mutane suna da bukatan a sassauta musu halin rayuwa kamar yadda shugaba ya isar da wannan sabo to shugaban ƙasa shi ma ya dubi wannan yanayi a taimaka a sassauta wa al'umma halin da suke ciki allah ya sassauta mana wato malawul ina so ka yi kawai ma hira ce kan wahala da ake sha a arewa da bukatar mutane su tallafa wa jama'a wanda duk yake da dan makwabta ne waye kowa yi kokari ga yana taimakawa wani dai da ya fi shi dan samu eh to idan akan wannan ne gaskiya za mu ce kowa ya fito gwargwadon abin da zai iya taimakawa wata ce kunce wata ne na alfarma wata ne mai albarka mai tattare da dukkan abin da ake iya faɗa na samun lada so mutane su fitar da dukiyarsu gwargwadon abin da mutum yake da shi ya ciyar saboda falalan da wannan wata ke da shi kun gani idan ka dubi yanayin da hadisin da manzo Allah yake nuna cewa mutum ya ji tsoron Allah ko da tsagin dabino to da zaka ciyar da mutum guda ma a ce ka ciyar da shi azumin da yayi ya samu cin nasara akan wannan ba karamin falala bane wannan shine yana daga cikin abin da muna kira ga mutane mawadata su ba da dukiyansu su ciyar da dukiyansu kan abin da ya dace musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki a yankin arewa muna da bukatuwa na tallafawa allah ya taimaka mana gaba ɗaya kuma allah ya sassauta mana in an duba kamar ana cewa ana yin noma ana tura tallafi iri-iri amma in ka ji wasu wajaje zai ga wasu abinci ma yana gagarar to ai idan ka dubi musamman mutumin da yake mu'amala da jama'a yau da gobe za ka gani akwai mabukata da dama ba za ka yi sallah masallaci ba a salloli guda biyar ɗin da muke jagoranta al'umma ba yadda za ka yi kai ka kare ba ka samu waɗanda suke zuwa suna neman bukatuwa mabukata suke nema to ka gani dole ne aiki ne a kan wurin shugabanni da mawadata da Allah ya azarta su da dukiya da kuma waɗanda suke da hali gwargwado na ciyarwa a tallafa fi sabilillahi ga wanda Allah zai iya taimaka mashi in mutum ya yi wannan Allah zai faɗaɗa mashi a cikin halin hanyoyinsa na yau da gobe na hanyar kasuwanci ne ko na hanyar ah, neman arziki ne da yake yi duk za ka gani mutum ya samu cin nasara a ciki shin wannan akwai abin da ya shafi yin kasa gwiwa da wasu ke wajen fidda zaka, da sauran tallafawa ko ko mutane ne suka yi yawa akwai dukkan kadubi dayan biyu ne wasu ba su fitar da abin da ya dace su fitar akwai mu da mawadata sosai a kasar. to sai dai abin da kasa a gwiwan ne mutane ba su fitar da abin da ya dace su fitar na dukiyansu su ba da haƙoƙin Allah domin idan Allah ya bai wa mutum dukiya a cikin al'umma ba wai dukiyar tashi ne ba Allah ya miƙa mashi ne ba ya fi su ne ba Allah ya zaɓe shi ne don ya jarabce shi jarabta Allah ya jarabce shi a wannan ya ga zai iya cin jarabawa da samu da rashi duk jarabawa ce hakanan shi ma talakan nan Allah yana jarabtan shi ne ko zai iya cin jarabawa shi ma mawadacin Allah ya jarabce shi ne ya bashi dukiyan ko ya samu zai iya cin jarabawa shi yasa muke kira ga mawadata a daidai irin wannan yanayi su yi kokari su fitar da dukiyansu don su ciyar da waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce a basu wannan dukiya arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe Girman kai sai kwan bansiya. Shi ma ɗaya daga cikin limamin babban masallacin Abuja Dr. Muhammad Kabir Adam ya karfafa batun tallafawa al'umma da ke cikin kunci don rage musu takaici. Ana so mutum ya yawaita sadaka da ciyar da abinci a cikin watan Ramadana. Manzo Sallallahu ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi abin buɗe baki. to Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladan azumi cikakke bayan nasa azumin da ya yi kuma shi wancan da ya azumin ba za a rage nasa ladan ba wani hadisi manzo sallama yake cewa mafifi ce sadaka da mutum zai shine sadaka da ya yi a cikin watan ramadana maluma suka ce kasancewar ramadana ana ninka komai a cikinsa to sadakar ma idan mutum ya yi ta abinci ko ta abin da mutum zai sai abinci haka za a nan ninka masa lada don haka musamman a halin yau da da yawa suna fama da abin da za su ci kaga kenan wanda yake da hali sai kokari ya taimaka wa marasa shi don ƙur'ani allah maɗaukakin sarki ya ce liyun zu sa'atin min sa'ate mai dukiya ya ciyar da mutane ta hanyar kyautata musu cikin ƙarfin dukiyar tasa ma'ana mai ƙarfi ya yi da yawa waman ƙudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu wanda yake kuma shi ilimin na arzikin nasa ɗan kaɗan ne to gwargwadon abin da zai iya shi ma ya yi don haka ana so a ciyar da mutane abinci a cikin watan azumi a nuna wa al'umma cewa ai watan ramadana watan alheri ne watan albarka ne wata ne na wadata wato a nemi yunwar ma a rasa saboda taimako da mutane za su yi a gaishe ku shehunan malamai da kuma fatar Allah ya bamu albarkacin wannan azumi na watan Ramadan wajen dawowa salama a yankin Arewa da ma daukacin tarayyar Najeriya. Masu sauraro sai makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shara A madadin muryar Amurka, Ni na Sura da Mail hika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar An gaida Nasiru. Ga kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir. da ke jihar Yobe inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa gana wanda tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya yi da sarkin musulmi kan matsalar tsaro da ya addabi Najeriya haka ta cimma ruwa domin matsalar tsaro ya fara kaiwa tudun mun tsira wato Abuja kenan. Allah ya kyauta. Sai kuma saƙo na gaba kuma wato sakon haɗin gwiwa ne daga maniro Muhammad Manisko da babba haruna bajoga tare da kabiru abubakar bulan yaƙi su kuma cewa suka yi muna allah wadai da kisan wasu mutane uku a kaduna bisa kuskuren cewa 'yan bindiga ne kuma a ƙarshe aka gane cewa ba 'yan bindiga ba ne a ƙarshe muke fatan allah ya ci kansu ya bai wa iyalansu haƙuri juriya da dangana bisa wannan abin takaicin sai sakonmu na ƙarshe da muka samu daga alhaji mai gari adamu sarkin yamman bularin gombe shi kuma cewa ya yi assalamu alaikum voa hausa muna muku fatan alheri a bisa yadda kuke wayar wa al'umma kansu a lamuran yau da kullum da fatan allah ya kara muku juriya da sani to madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari faɗakarwa kan watan Ramadana albarkacin watan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ni ne na kuma azu Muhammadu Al-Mukhtar Abbas, imami ratibi a anguwan Fadama Accra, Madir na babban makaranta Madrasatu Ansaruddin a anguwan Fadama Accra. Dan yi zance game da darasi da ake samu a cikin wannan wata mai alfarma game da azumtan kwanaki na wannan wata masu girma yana daga cikin abin da ake samu na darasi farko yana gadon muna da ainihin tsoron Allah kamar yadda Allah mai sarki yake umurtan mu a cikin alkur'ani yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum muke ma kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun a takaice Allah ya faranta mana yin azumi saboda ya zama ya gadon muna da ainihin tsoron Allah wanda yake duk wanda ya samu tsoron Allah da tijan shi da ya samu dacewa nan ga duniya da kuma samu dacewa gobe kiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice To Hanifa ana ci gaba da farautar mutumin nan da ya yi harbe-harbe cikin wani jirgin ƙasa na birnin New York a daidai lokacin da jama'a ke harmar zuwa wuraren aiki jiya talata. ta yiwu kwanan nan amurka ta yi shelar karin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga kasar ukraine sannan masu ma'amala da kamfanin fayafayen fim na netflix a rasha sun shigar da kara ta haɗin gwiwa ta kalubalantar babban kamfanin fayafayen saboda ficewa da ya yi daga rasha To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu Mr. Cornelius ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri.